وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ara ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da arba'in ɗaya, wanda ya daidai da biyar ga watan maris shekara ta 2020 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Miji a Kaduna a wannan ƙasa tamu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة نا أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى من كان أشافنا ستين دبيو إذا يقول شره شرهنا بياني أكن حديثي na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuni akan falalar aljama'atu wato haduwa akan tafarki na gaskiya bisa fahimtar abban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umman da suka hada kan wannan ana kiransu da suna aljama'a a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na shida. za mu tashi bayan malam ya ɗauko magana ta ibn hajar ibn hajar ya naƙalto daga imamu ibn jarir tabari ya yi kayan ko maganar akan manufa da ake nufi da jama'a sai malam ya cika maganan da yake cewa bayan ya gama kawo maganan ah, imamu al-tabari wanda ya na ƙarfo daga ibinin hajar al-asqalani sai ce fa’aktar nususul jama’a allati waradat fi sunna innama tansarifu ila hadhihi al-ma’ani ai jama’atul musulmina idha jama’u ala amirin au amrin min umuri dinihim malin ya ce aktharu nususil jama'a mafi yawan nassosi da suka zo na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke magana akan jama'a ta al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma ne ce allati waradat fi sunnah wanda a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karanta hadisin abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar kan cewa man ra'a amirihi shay'an yukrihuhu falyasbir ala zalik duk wanda ya ga wani abu wanda jagoransa shugaban kasansa ko gwamnan da yake rayuwa a garin da yake hukunci yana yin wani abin da shi baya kaunan abin falyasbir ala zalika to yayi hakuri kada ya ce zai yi wa wannan shugaban kasan bore kada ya ce zai yi wa wannan gwamnan bore kada ya ce zai yi wa wato shugaban karamin hukumar da shi yake rayuwa a ƙarƙashinsa bore tun da yana yin wani abin da shi baya kauna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu man faraqa al-jama'a duk wanda ya bar al-jama'atu kaga tafarki na sahabbai wanda suke akai shine rashin yi wa shugabanni bore ko da suna yin abin da mu bai amince da shi ba ba ma son abin Allah ce mu yi hakuri da su Dan suna yin wannan abin ba shi bane ba mu damar da zamu yi musu bore dan idan muka yi musu bore mu kuma sai Allah ya jarce mu da fitinar da ya fi ƙarfin abin da su suke kai wanda muke gani na kurakurai Amar ji matsalan yanzu ga waƙi na duniya ya koya mutane hankali ko ga suriya ga Misira. ga somaliya uwa uba ma kenan ko Kama da shekara wajen talatin kenan suna fama kuma daga bore ne har yau galibiya libya su ma bore ne ai ta yanzu ya fara Somaliya ita ce ai duk wa'annan suna bayanta ai ita aka fara a Somaliya in ka ga kafuri ku shigowa waye ba kafuri ko ɗaya kansu musulmai ne ka cokaf ɗinsu ba wanda yake ba musulmi ba in dai kaga kafiri ko shigo waye? amma ba ɗan ƙasa ba kuma ya yana shari'a dole tun da ba malami ba ne ko malami ne ai ba annabi bane dole wata rana za ka shi da ne kuskure malaman garin sai suka hau mumbari suka fara caccakansa ɗan manzo Allah ya hana duk kuskuren da shugaba zai yi kada ka kuskura ka fito da shi fili kai magana a kai kamar nasiha ne a boye daga kai sai shi haka manzo Allah ce in ya karba daidai in bai karba ba kai a matsayin ka na malami ka sauke abinda Allah ya daura maka suka ce sai suka fara zagin sa suka fara caccakansa a mimbari to da ya ga abin ya fara yawa sai ya sa mukarraban sai ce duk wanda duk malamin da aka samu ya hau mimbari ya taba gwamnatinsa a kama shi kenan sai aka dinga yin haka su kuma mutanen gari suka ce to ya zama wato ya zama ɗan boko to baya kaunan addini amin ji matsalar kawai sai suka mai bore tun da suka mai bore har yau somaliya ba zaman lafiya akwai magana da ibn Taymiyyah yake faɗi a cikin littafin sa siyasat shar'iyya yace situna sana tahta sultanun ja'irun khairun min laylatin ila sultan yace ku yi shekara 60 a karkashin shugaba ya fi muku alkhairi a wayi gari ba ku da shugaba kasa kaje ka tambaye Somali zai ga ma wannan shi ya fahimci wannan sakon amma ni da kai ba za mu gane wannan ba a somaliya wanda ya fi wani karfin makami a nan anguwan in shi ya fi kowa karfin makami to shine shugaba ba wani jagora ina fa zama lafiya ina fa zai girma abin ina abinci zai girma suna cikin fitina da bala'i kuma magana mazala ne fa aka saba ka duba ba Libya wa ma Libya minkum bi ba'id ko bore suka yi irin gata da suka samu to yanzu ba kaga shugaban kasansu jansa suka dinga yi gawarsa ya mutu aka dinga azartar da gawar to gashi nan Allah kuma ya dinga ɗanɗana musu kuɗa kaga wannan magana da ibnu taymiya ya faɗi kaga ba ba bane amma duk mai hankalin idan ya fahimci maganar ya cewa akwai hikima a tattare da ita ku yi shekara su karkashin shugaban al-zalimi ya fi muku alkhairi a wayi gari ba ku jagora a cikinku za a koma anaki ko ko ba kawai abin da ga dama kaga mutane an bar su kaga za su koma irin rayuwa ce ta dabbobi haka za su koma suna yi to shi ne ma na yake cewa to duka yawanci nasoshin da suke zuwa a Qur'ani suke magana akan aljama'a innama Kansarifu ila maani tana juyawa ne zuwa ga waɗannan ma'anonin ai jama'atul muslimin ana nufin tarin musulmai idza ijtama'u ala amirin dan suka hadu akan shugaba kaga hadisin da muka karanta can baya hadisin Huzaifa ko wanda Imam Muslim ya rawaito ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana zamu zo zamanin da shugabanni ba sa bin sunna Mana ciki ko ba mu ciki kuma ba sa aiki da sunnan da sunnan suke aiki a gaba da shi bane yace za a samu mazaje a cikin shugabannin za su tsayu a cikin mabiyansu qulubuhum ƙulubu shayatin zukatan su irin zukatan shedanu ne amma me fi jusmani insan amma a jikin dan adam ya ba da sufa ko bai ba da sufa ba kaga muna cikin irin wannan zamanin kenan ko sai huzaifa ce kaifa asna'u ya rasulullah in ajrabtu zalik ya zanyi idan na tabbi kaina a irin wannan zamani ya ma'aikin Allah ba sa aiki da sunna zukatan su irin na shedanu ne sannan kuma ba ruwansu da addini sai ce tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji ka wa wannan shugaban biyayya haka mazala ce haka mazala baka mafita ko ka ce a kai ni yanzu ba wani kai alaman tsoro ne demokrasi muke yi Ce mun yi kaza to ka jira aljannar da za ta biyo baya manzala ce wa in baraba zaharuk mabayin alal Ya ce ko da shi shugaban saboda zaluncinsa ya sa an dake ka wa za malak ya kwace dukiyarka san ake ta fasma wa aka." ka ji umarninsa kai masa biyayya wannan magana fa akwai hikima cikin ta ina ba ta gane na farko in ka ce a'a za ka yi bore to to za ka yi fada gwamnati dai ba mutum ɗaya bane balle ka ce me za ka yi ko fito na fito da ita in kuma ka fito cikin gari ka dinka fasa motocin mutane kai ne shi ma kai barna kai vandalization ko kuma za Allah ya faɗi yace man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wala yatahasha min mu'minha wala yafi li bi ahadin ada falaysa minni wa lastu minhu hadisin imam muslim yace duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'umma ta yayi bore wai shi protest ko ya daki wannan ya daki wannan ya hangi wancan ya tura wancan baya haba haba wajen yin wani abin da zai cutar da mumini ka fito protest ko mutum da aka aka harbi dalilin wa protest ɗin ko ko karya shi aka yi ta dalilin wa ko fasa mai mota aka yi ta dalilin wa wannan ji matsalan sai ce alaisa minni walastu minhu manzala ce ba ni ba wannan mutum a lahira baya cikin mabiyata kan ma ya zo kusa da ni aikin da ya yi na barranta da shi ta fata gani ta ga yau mutane an dafarwa da mutane zuciya ai dole idan gwamnati ta yi wani abu ku fito ku nuna buranku a kai ku yi kaza ku yi kaza kan wannan ba daidai ba ne addinin musulunci bai da wannan ba ina fata an gane azala ce duk wanda ya ga wani abin da shugabansa yake yi kawa'un gwamna ne shi ko ko shugaban ƙasa ne ko shugaban karamar hukuma ne ko kansila ne yana yin wani abin da kai baka jin daɗi kai ka sa abin ba daidai ba ne mazala ce ka yi hakuri jarabawa ce kai kuma Allah ya baka a wannan zamanin kada ka ce don yana kaza in ya ce a yi kaza ba za ku yi ba a yi ku kaza mazala ce ka kai in kai in ka mutu ka ce kai ba ruwanka da shi saboda yana kaza to ka yi mutuwa irin ta maguzawa azaba lalace ke Allah ka shirya da mu na to ai to sun zama kaji kenan sun zama kaji kenan kaga wannan ya nuna ba su da hankali kuma ba su san ciwon kansu ba kudi na karewa kaga ba abinda mutane suke bukata ba kenan abinda mutane suke bukata shine a musu abinda kaka da kakanni ko za a amfana shine ya nuna muna da hankali to idan ka duba wannan magana da ka faɗi typical ɗabi'an ɗan arewa kenan ka ga nuna bayi da hankali bai san ciwon kansa ba dan mutumin da zai ce kawai sai ka bashi shine daidai to bai san ciwon kansa ba dan ba abin da ake bukata ba ne a shugabanninmu da suka shuɗe haka suka yi ba a same mu ba kuma ni da kai da ba mu samu jin daɗin nan da muke ganin makunci ba ne wannan ɗabi'a ce an arewa wannan ko a karin maganar ɗan arewa wannan maganar na ciki a ko a sa a baka ya fi a rataya wato ka jefa a bakinka ya fi a rataya in aka rataya ai bai da amfani ko bai da amfani shi a wurinsa bai da amfani in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa ana suna a gidan sukare ya ce mu gani a kas kenan in aka bashi shine sunan amma tunda mai gidansa ne ke suna da yi so gare shi ba sunan banza ne a wurinsa kaga wannan shi ke nuna ɗabi'a mutane kuma shi ke bin muhayyar kuma da rashin sanin ciwon kai na ɗan arewa ɗan arewa ne za kai za ka same shi mutum zai zo ya ɗauki ƴaƴanka ya biya musu kuɗin makaranta don ya gina su su zama mutane ya ce me yake mana ɗari wani ke da irin wannan tunanin ha abin da yake mana don yana biya mai yara na makaranta me a ciki ɗari wake da irin wannan dabbancin tunanin ana gina al'ummarka wanda za ka amfana gaba da gaba kai kuma a'a wai a baka a hannu shine an maka shi za mu kafi kowa shan wahala saboda ba mu san ciwon kanmu ba baran mun karasa karatu sai ka yi tambaya Yana fata an gane wannan shine halin da muke ciki Allah shi da mu ya ce. jama'atul musulmi na idashtama'u ala amirin shine tarin jama'a ta musulmai idan suka haɗu akan shugaba jagora guda ɗaya au amrin min umuri dinihim ko al'amari daga cikin al'amura ta addininsu au duniyahum ko kuma al'amari na rayuwarsu ta duniya kaga kenan musulunci ba abu guda ɗaya kawai ke tafiya ba addini da me da rayuwarka ta duniya addinin ka shine zai gyara maka ina lahirarka duniyarka kuma a ita za ka samu ina lahira ku kago annan abin guda biyu dole suna tafiya da juna kuma bore da ake yi wa shugabanni abin da yake haifarwa yana fin abin da mu muke zargin su akai na barna kagaran mumini mutum mutum guda daya ya fi ka'aba tsada a wurin Allah har ga ka'aba ita ce alƙiblan wa musulmin duniya ko to la zawalul ka'aba ahwanu inda Allah min qatlin ri'in mu'minin rusa ɗakin ka'aba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi sauki a wurin Allah da azubar da jinin musulmi guda ɗaya Haka musulmi a yau bai san ciwon kansa ba bai damu ba gara a rusa ɗakin ka'aba da a ce an zubar da jinin musulmi guda daya haka Maza Allah ce to yanzu ba kaga ya zama kaman kiyashi aka maida jinin musulmi saboda shi kansa bai san kiwon kansa ba kuma bai san abin da ke masa damuwa a rayuwa ba ko dole Allah ya jarabce shi ko dole Allah ya jefa shi cikin fitinu da sauransu har sai ya gano tsarin da addinin sai ce ya bi sannan sai samu mafita Allah ka shirya duk malam yace mumassilina bi aghlabihim suna misalta mafi galibin musulmai wanda suke ɗaukaka ƙur'ani da suna a ɗabi'unsu da kuma addininsu da mu'amalarsu abin da ake so a ganka da shi a matsayinka na musulmi maganarka a san musulmi ne kai tufafinka a san musulmi ne kai ana ganin ka a gane cewa musulmi ne kai a ɗabi'unka a ga musulunci a kasuwancinka a ga musulunci a sana'arka a ga musulunci sannan a mu'amalarka da makwabtanka sawa'un musulmai ne ko ba musulmai ba a ga musulunci tare da kai wannan fashi ne rayuwar da sahabbai suke Allah ya fifita su a duniya ko ina ana shakkan su saboda sun rike abin da Allah ya ce da manzo Allah ya karanta da su sai Allah ya jefa kwarjinin su a idan waɗanda ba su ba ina fata an gane mu kuma a yau mun saki dokar Allah sai Allah ya sa mana kwarjini bi ma'ana ganin kwarjinin waɗanda ba mu ba su kuma ya sa musu ganin kaskancin saboda mun saki me dokar Allah kuma Allah ba zai taɓa fitar da mu daga wannan hali ba sai in mun koma asali wanda waɗancan suka samu ɗaukaka kamar yadda sayyidina Umar yake cewa inna qawmun a'azzana Allahu bil Islam mu dinnan da kake gani mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da musulunci fa mahama tagaina al-izza bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah duk lokacin da muka nemi ɗaukaka ba da abinda Allah ya ɗaukaka mu ba sai Allah ya kaskantar da mu ga da musulunci Allah ɗaukaka musulman duniya ko to yau musulmi yana neman ɗaukaka ba da addinin su ba sai Allah ya kaskantar da shi Allah amu daga wannan fitina ka ba mu ikon gyarawa malam yace wa bi ulama'ihim da kuma malaman malamai na musulmi wa ahlul fadli wa salahi wal istiqamati da kuma ma'abuta falala masu daraja mutane masu alfarma a cikin al'umma kije na ciki sarakai na ciki sa'annan kuma manya-manya na hukuma suna ciki su ba. duk masu falala ne ana ba su darajarsu wasalahi da kuma nagartattun mutane wato mutumin kirki ina fata an gane duk wani mutumin kirki shi ma abin koyi ne duk inda ya je ana mai kwaɗayin mu'amala da me da shi har ka jima mutum yana kwaɗayin a ce ne wannan da ɗana ne in yaro ne ko in dattijo ne yaro ya gansa ya ce dama babana ne ko saboda ne nagartuwarsa ce matsalan sa'annan kuma kaga kowa yana lale da shi saboda nagartuwarsa sai malam ya ce wani istiqama da kuma masu tsayuwa akan bin dokar Allah duk inda ka gansu za ka ga suna ƙoƙarin kamanta bin dokar Allah to irin wa'annan su ma ana koyi da su a rayuwa ina fata an gane kaga anan ake iya gane mutum laraba sukan yi karin magana suna cewa inna tuyura ala ashkaliha taqa'u sai bature ya saci wannan proverb sai ya ce birds of same feather flocks together tsuntsaye ko masu kala iri ɗaya tashi suke ko tsadda cikin tsadda ko balbela cikin balbela kuciya cikin kuciya hasbiya cikin hasbiya to abin nufi mutumin kirki yana mu'amala ne da ne mutanen kirki su ne abokansa sai wani karin maganan bature ya ce ka nuna min abokinka sai in gaya maka waye kai ko za ka ce kai mutumin kirki ba ne a ganka da aboki ya shafe nan ya shafe nan ya bar nan tunkun zakara daga nan har zuwa keya wai shi ya yi valentoni ko? ka ce kuma ko? duk wanda ya ganka ai ba sai ya gaya ma ba sannan ya sa wando kamar yaro ya yi kashi a famfas ya zazzago yana tafiya ya sa kata a wuya kamar ɗan kwikwiyo ya fito yana tafiya a ce je wannan mutumin mutumin kirki ne yana fata an gane ai da gani kaga mahaukata ko tsarin mahaukata to kada ganin wannan bayan da ba ce irin wannan mutumin shine abokinka ai duk wanda ya ganka ya san waye kai kawai kamar shi matsalan sannan ba za a ganka cikin mutanen banza ba sannan ka zo ka ce wa mutane kai mutumin kirki ne a'a abokanka na nuna kai waye amince matsalan to shi sa ake so ka yi mu'amala da mutanen kirki sannan yana da tasiri kuma manzo Allah ya baka mabudi akan haka hadisin Imam al-Bukhari da Muslim ya kwatanta abokin kirki da hamiru miskin da turare ɗayan uku ko ko ya siyar maka ka ji ko ko kuma kamshin ya burge ka kace kai ina so sai ka siya ko kuma ya baka shi kyauta ya fesa ma ko sai ga wannan ka dan ji kamshin ko kuma saboda mu'amala da kai da shi sai kamshin ya buɗe jikinka kana shiga waje kaza sai a ce kai wa ya sa turare iri kaza wani kai ne tun da ka shigo nan kace shi ai ni ban sa turare ba sai sai dai ka ce ah, ai na fito daga wani wajen wani ne sai da tafi sai ce to haka mu'amala da mutumin kirki yake shine ya tallata maka kirkinsa shine ya sayar maka kenan ko kuma kai ya burge ka a jikunsa a fara koyi da shi ko kuma a saboda ta'amuli da kai da shi sai ka canza kai kanka baka san ka canza ba din da kaji ka ce kai wani ka canza ba ka san ka da ba sai kuma ke ta mamaki ya ne kowa ke cewa na canza ne ni ban canza ba kaga me saboda kana mu'amala da mutanen kirki sai ɗabi'unsu ya fara narkewa yana zama ne irin na mutanen kirki kai baka sani ba amma wanda suke gefen ka san me sun gano aka kuma mutumin banza sai ta shi da nafihu kirin bakeri wajen ziga zigi da ake ake hurawa kaga me ko dai ya hura wutan ya tsallaro ya kona maka jiki ko kuma bai kona maka jiki ba ka ce barin taimake ka ka dinga wuf wuf kana ta zigawa ko kuma baka taimaka mai wajen ziga jigin ba kuma wutan da tsallaro ya kona maka jiki ba amma kana warin hayaki inda ka je ana cewa ne wana kana warin hayaki ka gane mummunan wato aboki mutumin banza sai ya tesa maka irin wa'annan ɗabi'un baka sani ba Allah ka tsare sai malam ya ci gaba da cewa wa ahlul halli wal aqd da kuma masu kullawa da me aurewa da kullawa su ne jagorori members ina ba ta gane kaman wa'annan a yanzu amma a musulunci an ce ahlul halli wal aqd su ne wa'anda suke majalisin shura wanda duk wani abin da zai faru a kafa musulunci ba a yi sai da su su ne za su zauna a kulla ko a warware su suke yi to su ake nufi to kaga yanzu tunda ba shari'a ake bi ba ko wa'anda suke shiga cikin irin wannan tsarin ba wai ana cewa demokradiyya daidai ba ne amma me irin wa'annan mutane saboda da su ake kamar senators kaga su suke tsari ko mulki da sauransu to su ma ana girmama su ba wulakanta su ina fata an gane kaga ba daidai ba ne ka ce kana bin dindigi na wani daga cikin irin wa'annan mutanen da bata shi amman ji matsalan addini bai da wannan ba ka kala mutum da ɗabi'unsa munana ka roki Allah ya kare ka da faɗawa ai jiya mun karanta hadisin Ka'ab dan Malik ko me yace yace wa ɗansa ina roƙon Allah me kada ya jarabce ni har in koma gare sa da ƙarya ko ina so zama mutumin kirki to in ka wani dan uwanka ya shiga cikin wata jarabawa ba yaya ta abin za ka yi ba amma abin da manzo Allah ya karantar da mu shine kace alhamdulillahi alladhi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila godiya ta tabbata ga Allah wanda ya warkar da ni daga irin jaraba wanda yayi masa ya fifita ni akan dewa daga cikin halittunsa kai baka fi karfin Allah ya jarce ka da irin wannan ɗabi'u ba haka ne in Allah ya ga dama kila sai na kai fina shi mai muni amma tun kai Allah ya kare ka baka fada cikin irin wannan ɗabi'u ba ka ce na gode wa Allah shi kuma Allah ya shirye shi ina fata an gane to amma ga dan Najeriya musamman ma dan arewa irin abin da yake so kenan sai kaga ana tukawa a Twitter ana turawa a WhatsApp ana turawa a Facebook dan dai ɓata wani wannan ba daidai ba ne ya saba wa dokan Allah kuma ya saba wa karantawa addinin musulunci duk da a demokratiya kake yi to ya saba wa addinin saboda haka sarka yi shi Don demokratiya ba addini bane amma ji matsalan ka gane cewa musulunci ga abin da yake karantar da kai ka bi dokar Allah sai ka zauna lafiya da kowa Allah ka shirye da mu malam yace bazalika kulluhu mashruqun bi ittiba'i sunnah wal ya yace wannan bayanin da ka ji gabaki ɗansa mashrutun an shartan tashi bittiba'i sunnati abin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ma'ruf da kuma abin da yake sananne a addini wato duk bayanan da malam ya koro maka ba ana faɗin da molanka bane a'a da sharadin wa'annan suna bin sunna ba bid'a ba kuma ba shirka ba a'a ya zama suna bin sunna kuma da abin da shari'a ta amince da wannan abin kuma ba kamaci wannan abin ba an fahimci wannan malam yace aqsud bil ma'ruf al mafhum al shar'i ay didd al munkar yace abin da nake nufi da ma'ruf anan shine al mafhum al shar'i abinda fahimta ta shari'a ai ziddul munkar wato kishiyar abin idan kai abin da shari'a take so to shine ake nidi jama'a wanda suke kan daidai amin ji matsalan ba wai irin ku je ku tara wani kungiya ba amin ji matsalan ku ce nan ake nufi a'a musulunci bai dada kungiyanci ba ina fata an gane ku ɗaura mutane akan daidai kuma ku ɗaura su akan sunna su bi ƙur'ani da sunna ba ƙungiyanci ba dai shi ke halakawa dan in kungiyanci ne zai ce baya cikin kungiyar mu saboda haka mu ba bai shafe mu ba kaga mai kon gyara sai ne sai ya barna amma ce matsalan Allah ya shirya da mu yace khamisan abu na biyar wa tutlaqu jama'ati ala ahli al hal wal aqd ana sakin kalman al jama'atu akan masu warware zare da abawa a wajen jagoranci wajen masu hukunci su ne suke kullawa ko su warware a wajen hukunci a cikin al'umma yaya za a yi tsarin kaza sai a ce to kaza da kaza da kaza da kaza doka ne irin wa'annan mutanen to ana nufin su ma jama'a saboda ana koyi da abin da suka bada matuƙar bai saba dokarwa ba Allah amince matsalan sai malam ce kama tutlaƙul jama'a ala ahli halli wal 'aqd min al-ulama'i wal umara'i wal quwadi wal wulati wal qudati wal a'yan malam yace kamar yadda ake sakar kalman al-jama'atu ala ahli halli wal wal a abisa masu kullawa da warwarewa bi ma'ana masu hukunci masu tsarawa a cikin al'umma su ne wanda in sun zauna za su tsara a ce hukunci kaza da kaza kamar abin da ya faru a zamanin sayyidina Umar a shekara ta uku saboda shekara goma yayi daga shekara ta goma sha uku zuwa ashirin da uku to a shekara ta goma sha shida sayyidina Umar ya tara cabinet ɗinsa ya ce shawara na ga mutane suna gaggawa akan abin da Allah ya musu jinkiri a kai shine al'amari na saki musulunci a ƙa'ida a musulunci in mutum ya ce ya saki matarsa saki uku ce ne a musulunci na fata an gane mutum ya ce ya saki matarsa saki uku a dunkule ce ne haka ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce ya saki matarsa saki uku ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce dai ne yace fa uku na ce fa sai ce dai ne an gane kaga doka kenan ko har manzo Allah ya bar duniya haka hukuncin yake na Abubakar har ya bar duniya haka hukuncin yake dai ne mu ce ce ya sake ta saki uku dai ne shekara ukun farko na zamanin sayyidina Umar in mutum ya faɗi haka yana hukunta sha ɗaya ne da aka cika shekara ta uku sai ya ce ya kira ma'abuta shawarwari su ne halli wal aqd nasa sai ce na ga mutane suna gaggawa akan abin da Allah ya musu jinkiri me kuke gani idan na fara zartar musu da hakan ila zai sa su bari an mutum ya ce ya sake matarsa saki uku mu ce to shi kenan har ta tanki ha zaujan gairau kamar ji matsalan saboda in aka yi haka kaga an toshe ka kenan ko sai suka ce ba komai kaga an aiwatar kenan ko an gane hukuncin to shikenan sai aka aiwatar yanzu yanzu zama aka yi aka ne aka yi shawara ko to wannan minar ulama'i daga cikin malamai kaga duk waɗanda sai na umar ya zauna da su a jahilai bane malamai ne wal umara'i da kuma jagorori shugabanni za a zauna a ce kaza da kaza da kaza da kaza ina fata an gane kaga wannan kaza da kaza kamar yanzu yanda saha ta cika social media ko ina in ka ana magana yanzu kawai za ka ji ana virusatil ko ne corona ne coronavirus za ka ji kawai ake labari mutane kuma sai suka kasa gane cewa Allah mu ne yasa allah ke yada irin wa'annan fitintunu da irin wa'annan musibu a cikinmu yanzu sai mutane suka kasa komawa zuwa ga Allah don su samu ne mafita sai ana tunanin kawai bari a yi kaza a kirkiro magani kowa ke sa magani ya aiki ku shi aka sabawa kuma shi ya fushi da mu yasa yake jifa mu da irin wa'annan musibu iri-iri to in kuwa muna so duk wani kirkiran da za mu yi a samu magani a cikinsa ne ya kamata mi sai a koma ga Allah don aka koma ga Allah sai kaga an samu mafita Allah ka ba mu mafita a rayuwa sai ce wal quwadi da kuma wanda suke jagorori wanda suke kora mutane akan abubuwa wal wulati da kuma shugabanni sawa'un gwamna ko shugaban kasa ko shugaban wani karamin hukuma da makamancin haka ko house of reps ko assembly ko da makamanci haka duk wa'annan ana ba su girman su gwargwajen abin da ya ci ina fata an gane amma kuma kai shari'a ta ce ba za mu bi su ba shine in suka fitar da doka da saba wa dokar Allah da sa nan ne kadai ba za mu bi su ba haka manzo Allah ce innama ta'atu fil ma'ruf fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a in shugaba ko jagora ya yi umarni a saba wa Allah sai ce ba za a ji wannan umarnin ba kuma ba za a bi dokar ba an gane wannan dokar kaɗai ne ba za a bi ba amma sauran fa za a bi wannan da ya saba dokar Allah shi ne kaɗai ba za a bi ba ka gama za Allah ya gama mana komai ko za ka ce a tun da ya kaza ba to sauran ma ba ma yi ka saka mutane suke ko to wannan ba daidai ba ne Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da cewa wal qudati da kuma qalai su ma qalai ana jin me ana bin dokar su kamar ji matsalan duk abin da aka tsara matukar bai saba dokar Allah da sa ba shikenan an ce sai kai kaza sai kai kaza sai ka ce naji ko an tsara cewa zai kai kaza sai ka rajista ɗin katinka ka yi saboda mai doka ce ko an ce sai ka yi license ka an ce sai ka kaza ka yi saboda wannan duk bai saba dokar Allah ba ko ya saba dokar Allah bai saba ba sai ka bi su ji matsalar kuma bin su bin Allah ne saboda Allah ne ce kai musu biyayya gara ka bi su dan ka samu lada a wurin wa Allah dan in ka ce za ka yi musu bore na farko dai ba za ka samu abin da kake nema ba sannan kuma ka saba wa dokar Allah sannan kuma kai ne ke cikin kunci ko an gane Allah ka shirye da mu sai mana ya ci gaba da cewa au ba'dihim awwal a'yan da kuma ɗaiɗe kun mutane wanda suke bin dinde sai malam ya ce au ba'dihim idza ijtama'u aw ghalabahum ala amrin min masalih almuslimin ko sashe daga cikin su idza ijtama'u idan sun hadu aw ghalibuhum ko kuma mafi galibin su ala aw ghalabahum ala amrin min masalihil muslimin ko kuma abin da ya galabe su akan al'amari daga cikin maslaha ta al'umma wato sun yi wani abin da maslaha ce ta al'umma aka yi kada ka ce kai baka yadda da shi ba ina ba ta gane kada ka ce kai baka yadda da wannan ba yanzu misali da misali ba ana ta mana titina a garin kaduna ba ko wani zai ce ai shi ba titi yake bukata ba ko shi ya ji ko abinda zai ce ma kenan ko amma yin shi ai maslaha ce gawa al'umma ko suka haƙura da shi haka ce a ni kaza ai a'a shine ce al'amarin da yake maslaha ce ta al'umma shugaba yayi to ku bi shi kamar shi hikimar ba yayi bane dan maslahan ne kansa waye zai amfana ni da kai da kowa da kowa to irin wa'annan abubuwan kada mutum ya tada hankalinsa ya bi doka da abin da musulunci ke karantar da mu an gane sai malam ya ce kauliyati imamin wa bai'ati kamar daura shugaba da yi masa mubaya'a a yadda cewa wani shugaba ne ai ba shi ya ba kansa ba ko Allah ya ba shi ko ko da an yi zaɓe ne an yi kaza ba dabararsa ba ce inda Allah ya ga dama yadda ya kada wa'ancan aka sai iya kada mutum ko amma tun da Allah ya ba mutum dama aka ce wannan shine shugaba to ka yi haƙuri ka yi masa biyayya ko kuma duk wanda Allah ya jagorantar da shi a kanka kaka ce ah, ni ban yadda ba kaza kaza yanzu ka koma kana kana ne kenan bore da wa Allah dan wa ya tsara ya zama haka inda Allah bai kara ba zai zama ba zai zama ba malin yace au azlihi ko kuma a tsige shugaban an gane idan mutane suka zo na suka kai wannan shugaban akwai fitina akwai kaza akwai kaza akwai kaza saboda haka bari mu zauna mu cire shi in aka cire shi yayi ya saba ba amma in aka ce za a cire shi kuma cire shin zai haifar da musiba zubar da jini to wajibi ne mutane su yi haƙuri da wannan shugaban Koda yana fasikanci a fili saboda maslahar al'umma ta fi akan zubar da jini ina fata an gane wannan shi ne hikimar da ya sa su sayyidina Usman ya sadaukar da ransa akan a zubar da jinin al'umma saboda an zo an kewaye shi a gidansa ana arba'in aka hana shi motsi yana cikin gida sabai suka zo suka ce ya ba da izini a ne a yaƙi wa'annan mutane ya ce a saboda in aka ce za a yaƙe su dole za a zubar da me za a zubar da jini kuma shi kaɗai ne ya ce tun da ni kaɗai ne gara a taɓa ni ni kaɗai a taɓa me al'umma a ga maslaha ta al'umma wato shugaba ko da yaushe ya dinga duba maslaha ta al'umma ba na shi maslaha ba kuma a hakan aka kashe shi wajen kiyaye maslaha ta me al'umma sai malam ce wa nahwi zalika da makamancin haka wa ajdaru man yakunu min ahli al-hal wal aqd min al-muslimin hum al-ulama malam yace wanda suka fi cancanta su zama masu kullawa da warwarewa a cikin gwamnati ina fata an gane min al-muslimin daga cikin musulmai hum al-ulama su ne malamai wato su suka fi cancanta duk wani abin da za ku yi a gwamnati suna da masaniya a kanta wanda shari'a ta ce ko ko dai daidai ko kuma ne ko ba daidai ba na ce to su ne ya kamata a ce su ne ake amfani da su a wajen allawa da warwarewa na gwamnati saboda su ne allah ya ba su masani wato masaniya wani al'amari na rayuwa ina fata an gane sai amfani da su a cimma bukata sai ya ce ulama shari'a malai ce amma abin da nake nufi malaman musulunci wanda suka san shari'a ta musulunci al-muqtada bihim fi din su ma ba kowa ba wanda ake koyi da su a addini wanda an san su da rubutuwa an san su da wato bin sunna an ban an san su a dabi'un su da mu'amalar su mutanen kirki ne an gane thumma yalihimul amsal fal amsal malam yace sa'annan kwatankwacin su da kwatankwacin su ma'ana a nagarta malamai ɗaliban ilimi da sauransu haka ko daman su ne suke bin su a wajen kwatanta ne sunna da kuma bin dokar Allah ko to da wa'anda ma su ba malaman bane amma duk abin da suka ji na musulunci suna ruko da shi kuma suna aiki da shi to su ma sun shiga ciki ina fata an gane to su ma su ne fal amsar min ahli al fadli was salahi war riyasa ana yace daga cikin ma'abuta falala da nagartuwa da kuma jagoranci mimman liƙaunihi wa fi'ilihi asarun fi takriri masalihil umma daga cikin wanda maganansa da aikinsa yana da tasiri fi takriri masalihil umma wajen tabbatar da maslahohi na al'umma wato duk abin da za a duba an zauna abin da zai amfanar duba irin tasirin da saddauna ya yi a cikin arewa yana tare ne duk tafiyarsa da waye ke tafiya ba da malamai ba eh an samu an samu natija ko ba samu ba kaga an samu saboda za su bashi me shawarar da abin da zai yi kuma in aka yi ana samun natija wanda har yau ake morarsa ina fata an gane to sai aka samu abin ya rabu kashi biyu malamai na yanzu akwai waɗanda su aljihunsu kawai suka sani ne za a dama a cika musu aljihu to komai ya tafi daidai in ba a taba cika musu aljihu ba to kowa mutumin banza ne sai an musu yayyafi sai su yi shiru akwai kuma wa'anda za su karantar da mutane ne dokar Allah don mutane su san Allah su bi shi ina fata an gane abin duniyar bai dame su ba irin wa'ancan wanda suke karantar da al'umma suke nuna wa al'umma abinda shi ne daidai don su samu su bautata wa Allah to irinsu shugabanni sai su yi amfani da su wajen cimma manufarsu za su samu lada sannan kuma za su ne za su samu mai biyan bukata ko inda za su nuna musu abin da yake daidai za su nuna musu abin da yake ba daidai ba amma duk wanda yake kwaɗayi ne to ko kai ba daidai ba zai iya gaya maka ba saboda yana tunanin in ya gaya maka ranka zai ɓaci kuma abin da kake bashi zaka daina me zaka daina bashi saboda haka na yi magana ne ce ai ba komai a aje umra eh in aka je umra Ka kaga daga nan an cuce ka sai ka sauka sai ka gano barnan da kai yawanci idan mutum na jagoranci baya gane kurakuransa sai ya sauka da kansa zai dinga gano auri kaza da kaza yi auri kaza da kaza yi ina fata an gane sai ma a baka jagoranci zaka gane wannan kana waje ne kake gani kake jiya nan kaza kuskure ne sai ka shiga tukunna saboda ka al'amari na jagoranci ba abu bane na wasa to sai an tishi a hankali Allah shi rubuta daga ƙarshe sai malam ya ce wa tasrifi umuriha da kuma jujjuya al'amura na maslaha ta al'ummar musulunci ina gani nan ya kamata mu kana saboda sauran ragowar magana yana da tsawo kuma lokaci zai ba mu dama mu karasa shi ba saboda haka Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuna da minti ina akwai tambaya shikenan babu kuma za mu yi sallah wa alaikum assalam eh na'am eh eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza qataltum fa ahsinu qatla idan za ku yi kisa ku kyautata abin da za ku kashe sai ce da ahadukum shafaratahu falyurih dabihatahu dayan ku ya wasa wukansa saboda yane ya sawwaka wa abin yankansa sai wahala shi sa ake wa mutum mai kai da mai takobi ka gana cirewa shi kenan amince matsalar abinda musulunci ya sani kenan sai kuma jifa wannan kowanne ke jin laifin kisa ne tsare masa kai za a yi haka musulunci ya tsara banda wato bazawari idan ya zana shi ne kaɗai aka ce a jefe shi har sai ya mutu abin ji matsalan shi ne aka ce a jefe shi har sai ya mutu amma duk sauko tsari kai ake abinda musulunci ya tsara kenan ka gane amma tun da ba tsarin musulunci ake bi ba ya yi an dai kashe shi ko kenan amma wanda musulunci ya tsara shi nan ka gane Allah ya mu dace na an daga murya na'am <laughs> in shugaba ne na makaranta yana da iyaka a ɗaya ba ne da shugaba kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban ƙaramin hukuma ko kansila ba huruminsu ba kenan shi shugaba shugaba ne a makaranta sosai to shi ma yana da iyaka yana fata ka gane to duk abin da ya kawo matuƙa bai saba dokar Allah ba a bi shi yana fata an gane amma in ya kawo abin da ya saba wa dokar Allah to nasiha shi ake masa an gane yawa saboda shi kuma yana bata bangare na tarbiyya idan aka ce ɗalibi idan ya yi wa shugaba bore zai ke faruwa ta ga anan sauran ɗalibai an koya musu ne saurin kai zai ce ah wannan ma ya sha saboda ka nima bari in shi kenan ina fata gane shi sa ko kuma iyaye da suke yin haka yau ai an fi kuma babu kamar islamiyya ina fata an gane ba mu ce malaman islamiyya ba su kuskure ba to haƙƙin karanta da ɗan kafa yana tanka ne ba malamin islamiyya ba sai Allah zai tabbata in ka kwanta me yasa baka karanta da ɗan kafa ina fata an gane to malami koda yayi kuskure ai ba haka ake gusar da kuskure da kuskure ba ina fata an gane sai a je a samu headmaster ko sai a ce to kaga malam ya yi kaza kaza kaza headmaster ya san hikimar da zai yi ya ne ya gyara an shi matsalar amma sai ka ga baba ya zo gaban malami a gaban sauran ɗalibai yana zagin malamin sannan sauran ɗalibai na kallo suna dariya ko har yaro na cewa malami wai ka san babana to kaga ai magana ya lalace ina fata an gane kaga wannan ba didi bane kuma maza na yi mata na yi ina fata an gane akwai mata da cikin ina haka mijin tana kwance a asibiti amma wai yanzu tana ta shirme ta ce wai a kore ni na ce a kore ki ta ce kai ba na gani kun san waye mijina na ce waye mijinki wai mijina shine kwamishina na ce aikin banza ta nake shine aiki kuma mijinta na asibiti ana sa mai dirki amma kuma ta zo tana tana cima malamai mutunci wai a gaya mata ma inda aka ce a jaki yaro kuma alhali fa yaro tanta ne yayi wasa suna wasa da juna irin wasan da yara ke aji sai wani yaro ya ture shi sai ya bige sai ya buge hanci ya zo tana mai wanka sai ta ga yana bleeding washe gari shine wai ta zo makaranta wai a kawo yaron da ya ture ɗanta har ya fara bleeding ta dake shi ka duba ba ɗanta a ina ma aka ce a taɓa yaro ce sha sha sha ke da ma an ce a da keke kai ba daidai ba ko ba ka bane Allah bane ya ce a da ke ta in ta daidai ba to kaga irin wannan kuskure ne a zagi malami a ci mai mutunci da sauransu wannan ba daidai ba ne kuma ban ce malaman ba sa yin kuskure ba suna yi amma ba a gusar da kuskure duk abin da malami zai yi na kuskure ba za ka taɓa iya biyansa ba saboda ko biliyan ɗaya kake shi duk wata baka iya biyan shi akan abin da yake maka ba saboda haƙƙin karantar da 'ya'yan yana kanka ne kai Allah zai tambaya ba malamin ba shi kawai Allah zai tambaye shi ne in bai aiki da ilimin ba kuma bai karantar ba kamar ji matsalan to idan ya kuskure ana gusar da kuskure ne a daidai sai a ja shi gefe a mai nasiya da sauransu akwai matakan da makarantu suke ɗauka idan aka yi har aka bi matakan duk ya kibi da sauransu sai a yi matakin da ya dace amma sai ka ga an zo an zagi malami an ci mai mutunci har a kama shi a ɗauko sojoji su mai duka a gaban ɗalibai kaga me kenan ɗalibai su ta kallon malamansu suna musu dariya sai yanzu akwai malamin da baba ya ma ya mari malamin a gaban ɗansa Allah ya sa malamin ma mai zuciya ne yana yana ajja mari shi ma mai guda ɗaya tafi kuma da yake yana ya fi baban ƙarfi ya ɗaga shi zama yin him haka da ana rikewa to ya zuwa ya ci kunya don Allah a gaban to annan da zai saba manta abin nan to ka gaba daidai ba ne an ji matsalan kuma ko shi ɗin ma abin da ya bai dace ya hakan ba an ji matsalan gaskiyar maganar kenan bai dace ya hakan ba Allah shi shirye yadda mu saboda haka wannan mu gyara ɗabi'un mu yana daga cikin abin da ya sa muka ci baya a arewa ɗabi'un mu wanda musulunci ya ce mu yi ba shi mu bi ba fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk